al'ummar jihohin borno da yobe na kokawa ne kan rashin samun katin shaidar zama dan kasa sakamakon dakatar da ayyuka waɗannan jihohi fiye da shekara guda kenan tun dai da aka fitar da wannan sabuwar katin shaidar zama dan kasa ba taba buga koda da kwalli ɗaya bane a jihohin borno da yobe saboda abin da suka kira rashin tsaro fiye da shekara guda kenan gwamnatin tarayya ta soma ba da wani katin shaidar zama dan kasa na dindindin da a halin yanzu hakan ke ci gaba da gudana a wasu jihohin sai dai jihohin borno da yobe da ke fama da tashe-tashen hankula har yanzu ba su ga alaman wannan kati ba kuma babu wani takamaiman bayani da aka yi masa game da samar masu wannan kati na shirin zama dan kasa hakan ya sa mazauna al'umman waɗannan jihohi kokawa kan rashin samun wannan kati da kuma irin sa wanda ake masu, na nuna katin shirin su na zama dan kasa musamman ma ga jami'an tsaro wanda suka ce wannan abin na ci masu tuwa a ƙwarya ga ma dai irin koke-koken da wasu al'umman waɗannan jihohi suka yi game da rashin wannan katin. suna na hassan jajiya da farko ma tukunna ban musamman ya abin yake ba yau shi za a yi ko shi aka ma ba to kuma gashi an zo ana cewa wai za a cire za a kawo kawo karshen sa shine gaskiyar magana sunana aliyu ne ka san can baya ana maganan kaman borno yobe adama ma ana so a cire su a kasan so mun fara ganin ko da gaske ana so a cire mu din ne ba mu sani ba amma katin zama shaidar dan kasa ya kamata ba kowane dan najeriya shine abin da muke jiran gwamnati ta tabbatar cewa sun bar garin ne ko suna nan in ba sa nan me yasa suka tafi in kuma suna nan me yasa ba su bayar ba sunana umar idi mu muna kiran gwamnati ta hanzarta ta kama mana su in ba sa na in suna nan kusa sosai aiki ana tambaya sosai musamman ma in zaka fita cikin Maiduguri sai a tambaye ka wannan kata in ba ka da shi ko sai ka biya dubu ɗaya ko ɗari biyar. sunana alimaina a wannan kam dama in kai mutumin borno ai kai ma ka sani ai wajen shigewa da fitowa kam dai duk inda zaka tafi dai kana ana tambayan wannan ID card nan An baka da shi kan gaskiya ana shan wahala sosai hakan dai yasa ne ta taki zuwa ofishin hukumar samar da katin shaidar zama ɗan ƙasa da ke nan cikin garin Maiduguri an zartar da cewa babu wani ma'aikaci ko da guda ɗaya dan tuni an sauya musu wajen aiki zuwa wasu jihohin na daban wanda ke nunin alamun cewa a rufe waɗannan ofisoshi daga waɗannan jihohi na kuma tuntuɓi jami'in huɗa da jama'a na wannan hukuma da ke bambanin tarayya Abuja Malam Abdulhamid Umar ta wayar tarho ya ce min cewa suna duba wannan lamari amma lokacin da aka samu daidaiton al'amura yana iya min ƙarin bayani game da wannan matsayi na hukumar sai dai ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan hukuma da bai dan ambaci sunan shi ba ya ce min cewa yana gani da walaki an yi zaɓe lamin lafiya an gama a yanzu nake magana nan mahajjatar abin nan hajji da ya wuce nan mutane sun zo sun yi hajjin su lamin lafiya kuma ya tafiya daidai ta ya za a ci mana maganar tsaro gaskiya fi sabilillahi wannan abin ya riga ya fara nuna cewa akwai wani abu ne daban ba wai suna wani manufan su ne daban to ya kamar kayan aiki da kuke da shi a nan ofisoshin ku haka duk kayan aikin da ya kamata a ce akwai a Lagos akwai Abuja akwai Sha mai Maiduguri muna da shi muna da komai abin da muke jira shine kawai a ba mu umarni mu fara aikin nan a ranar tara ga watan Janairu shekara mai zuwa ne dai ake sa ran rufe samar da wannan kati wanda a yanzu hakan babu koda mutum ɗaya da ya mallaki wannan a jihohin borno da yobe sakamakon rufe waɗannan ofisoshi da aka yi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya